yan uwa na filani wannan abun abun da muke yi tsakani ga Allah ya kai inda ya kai kuma ba alheri ba ne sashe dukiyar wani ka ka rike ka je ka ci ba alheri ba ne gare mu ya kamata kiran da gwamnati ke mamu mu dawo mu bi kuma laifukan nan da mu filani da hausawa kowane da da laifi da jami'an gwamnati ka je ka kama ka dan uwanka ka kware shi ka kama wancan ka kware shi yana gani kuma da hankalin shi ko da bai da ilimi ka yi boko ka yi menene da hankalin shi ba duk wannan abubuwan da kake gani in karhi ne yanda jami'an gwamnati suka yi karhin talaka suna cuta su haka sauran mutane su ma suka koma suna yi wannan abubuwa wanda ya karhin wannan tunda an ga da bindiga ake nuna a baka goro a shi wani abu kowa ya je dauki bindiga ya rike a ce in ya gwada wannan zai kwashe duke wani kuma daji ko dajin na abun da ya sanya duk ya gurbace ai an bashi ko kula mutumin da ke cikin daji shi dai ba wuta ake kai mai ba shi ba ruwan sha ba makaranta ba wasu hanyoyi na karuwa wanda zai ce yau ana makuratiyya a najeriya in dai ba fillata ne ne kasar nan kowa ne ne baya taba cewa yau ana makuratiyya a najeriya bai sani yana ce sai dai a kayan mutane shi to wani abubuwan da kake gani sakaci ne na hukumomi ba ta wa a ce daji wai a ce daji kowa bindiga ya kirge kuma akwai hukuma daga matakin shugaban ƙasa gwamna 'yan majalisu sarauta gargajiya sarakuna kowa akwai shi a ce talaka ya dauki bindiga talaka ya dauki bindiga suna hada suna kashe juna a kashe mutum a toya shi wai a bashi wai ba abun da za a yi daga mai unguwa magaji hakimi dpo har zuwa ga kwamishinan 'yan sanda ba wanda zai kula wannan abu talaka ya kashe talaka kamar an kashe kare ko musulmi ne dan uwa ba a ce komi ba tsawon nan bala'i shi kada ya ishe muka samu ta lalace kuma duk muna tokaban da muke musulmi ne in lokacin sallah ya sallah za ka yi an kashe dan uwanka musulmi ko an tadda wasu ma masallaci yake tadda zuwa kashe su a tadda ka gidanka a kashe ka a toya ka in cikin gida aka tada ka dattijo yawon iya tahiya wallahi akwai lokacin da yan za kai mace tana riƙe da ɗanɗanta namiji ya haifi namiji za a fige shi a dibe shi ga icce a buge shi ba shi shekara ɗaya ba kan ya fashe wata ta tana kuka kadima wannan bala'i kuwa yanzu duk kabila da ta yi ma wannan har abada kana jin daɗin ta kadiba wannan bala'in wannan ta'addan shi ko kuma ka je ka tadda mutum gidan ka toya mai gida in ka da dattijan da bayyana tahiya ka kashe shi kalan da uwayen su kun kashe su sauran da aka bari sun watsu sun roga ba hukumar da za ta dauki mataki daga sarautar gargajiya har ga yan siyasa ba wani wanda zai zo ya dauki mataki ya ce wannan mutane ga abin da aka yi ko ba kawo jami'in tsaro saboda babillata ne ba kawo wani a ce ga jami'in tsaro ku je ku karfi lalin nan wani abu ya faru abun da zai same mu sai dai same mu babu wanda zai kare mu sai Allah gidanka kai kadai in za a zo in an zo an kashe ka shi kenan hada yan uwanka su kuka su gaji ba wani wanda zai dauki mataki mutane sun ji wannan ganimar da ake iba wasu sun yi shekara ɗari suna nan wannan wuri wani ya yi shekara fiye da shekara ɗari yana wannan wurin zanne an wayi gari wasu mutane ta dashi wannan wurin za su duk zuriyar da ya yi duk zuriyar da Allah ya mai da jikoki da 'ya'ya sun bazu sun yawa ku diba yawan mutanen gari sai a je a je ta da gari za a yi gaba wannan mutane duk waje su za a yi su ta su shiga daji ba su kowa mutane bala'i ba ko dole gwamnati sai ta ɗauki mataki a kan wannan abu kowa na da laifi cikin wannan alambar yan uwa na fila muna da laifi tunda mu ba wa'anda ke da laifi mai zahi irin saboda ba mu ban ma yan uwanmu ba dajin nan yanda yake zanne dan uwanka ba hillaje wanda ka sani ya yi shekara ɗari dottijo ne wai ka shiga gidan ka je ka kashe shi ka kore dukiyar ina za ka da kun hada baki da mutane wanda ba kabila ku ba kun zo ka ja wani wuri daga wata kasa ka zo ka aje aje ka kora ma ba hillaje dan uwanka shani saboda rashin kike mu a mun lalata ƙasa saboda haka ba gwamnati a ah, ba dora ma gwamnati laifi kada tana da laifi ita gwamnati laifin ta kowan kula ne saboda ita aka dora ma kowa ah. nauyi yara ta ya gare ta da sauran hukumomi duka gaba daya ah. ba ba ka shugabanci ka je ka koma ofis oh, ka zanna ka ba hanka in lokaci ya yi ka ce ina son talaka hanka suna ta suna kashe junansu yanzu kila in wurin da kake bi in ka biyo wurin ka zo ka da mutanen nan gaba daya sun lalace duk an baje su wani an kashe shi wani an ka yi tunane abu mai ban haushi mai ban tausayi gari za a je a shiga a kashe mutane bila a daɗe da dajin da karkarai wane ne wanda ba dan najeriya ba duk mutanen nan da ke faɗa yan najeriya ne kowa mai laifi ne ka hanna duk wani ka kare ce ma ba mai laifi ba ne karshe duk wanda ke cikin dajin nan babu wani abun da ake mai yana nan zanne in ka kora dabba ka kuma a kama ka sai ka ba da kuɗi in ka fike ma a riƙe ka a kai ka wani wuri a kaya ka a ce ma sai ka ba da kaza ka ga dan ma kidnapping ne kai ma gobe kana jin daɗin koma mai girma gwamna ya yi komi tunna tunanin da nake kullu na kwanta idan muka rasa wannan shugabannin na yanzu wallahi tallahi sai mun shiga wani yanayi ba mu san wanda za ta mu zowa mai girma gwamna ya kirkiro sasan shi mu zanna lahiya wai amma wasu kilanu sun koma baya wai sun ce wai mai girma gwamna ya koya wa filani baya to gidajen da ake kawo gwamna ake kawo masu mu ake kawo masu ba ku ba ba taba kawo jirgi ba sai an kashi gari a tsaya man wani gari ne a kai farmaki duk garuruwan nan ba inda aka kawo jirgi aka ce an kai farmaki daji ake kai shi in aka kawo motar yaki daji ake tura to aka taimaka ma saboda ku zanna lafiya wallahi tallahi wallahi tallahi in aka wayi gari aka ce ba jami'in tsaro ba gwamnati an ba mu firi wallahi wallahi ko da ƙarfi da yaji sai mun ci yakin mun sani ko ku ko mutum ya yadda ya zanna lafiya to ko kuma duk matsan da ta gare mu shikenan mu kuma ba wanda zai yake mu gwamnati za ta yake mu ba uban da ya ƙarfin gwamnati mutum ya bari yadda ya bindiga jera ta ya ce na ƙarfin gwamnati ƙarya yake yi su jami'an tsaro su yi biyayya ba turo ka za a yi ba a zo aje ka aje ka je ka yi tsaro ka ta yi kidnapping matsala ne wannan saboda duk sauran jama'a talaka gare ku suke koyo yaro ya jiki yana dan karami yana na yana harare kana rike da bindiga ita ake tsoro ha kunna ka tabbata in ba bindiga wani ko cewa akai ka je ka shiga gidan wani ka anshe mai wani abu ko kama shi wallahi sai kai gardama hanyoyin nan wannan abun bala'o'in na ta wannan hanya suka shigo saboda rashin kuma kula a gwamnati aka yi an ko an kula ko yau aka koma dajin nan walla dajin mu nawa ne a ce ga sarakunan gargajiya ga yan siyasa yan majalisu duk mutanen da aka dora shugabanni ya kamata karkara da dajin su ko kula da shi duk mutumin da ke cikin dajin nan dan Najeriya ne kuma dan jihar nan ne a rike shi kamar yadda ake rike sauran al'umma kuma sauran sarakunan fulani duk a farfado da su a neme su duk abubuwan da ake ba a cewa dajin nan a ce wani bai san abun da wani yake ba ko ba ta inda wani yake babu kowa ne amma dai a zo a ce wai dan wani ya yi ba san kowa ne da yi kuma dan wannan jihar ne ba saboda haka ba wai a lokal government ba lokal government din nan dukkan shi daji iyakar dajin mu ya ka gwamnati ta dauki mataki ya kamata gwamnati ta dauki mataki a kan shi a kirkiro da wasu abubuwa ba wai zowa za mu yi ba mu zama na ɗaya ba a tashi a wani gaje mu tai wasu jefe su ta kushe abu wani ya je ya tabata wani wani ya je ya tabata wani wannan abun bai mu wannan kwamitin da shugaban karamin hukuma ya kawo dole wannan ƙananan hukumomi sai an bi an kawo duk wanda ke cikin dajin nan a zakulo wane ne a gane inda yake a gane dan dan wane ne ina ya hito wane gari yake